Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So barkan ku da sake zuwa ajin koyon set. So still on that division ne da muke last class mun yi division of two digit by one digit numbers without remainder. So yau kuma muna so mun yi division of two digit by one digit numbers with remainder. Wancan za ku gaba mu da wani remainder ko wani abu ne saura. So shi kuma wannan yana da remainder. So wannan yanzu abin da ya kamata bari mu kai wannan question na farko. Aka ce divide 63 by 5. sorry nan wajen by 5 divide 63 by 5 so za ka saka a cikin wannan a eh, division now. kenan so za ka ɗau number na farko 6 divided by 5 sau nawa biyar zai shiga get kenan shine abin da ake nufi za ka kasa shida sau biyar sau nawa ne za ka kasa shida sau biyar shine abin da ake nufi kaga za ka kasa shida sau ɗaya so sai ka ce 1 times wannan 5 ne? ka kana da 5 sai ka yi subtracting 6 minus 5 a cikin shi daga cire biyar ga sura ɗaya so wannan 1 divided by 5 ka san ba zai yi ba sai ka sauko da wannan three din naka sai ka yi a 30 13 divided by 5 goma sha uku ka kasa shi gida eh, sau ka kasa shi gida biyar sau nawa zai kasu kaga sau biyu zai kasu idan gida biyar ne kaga sai ka ce 2 times wannan 5 Ka kaga kana da 10 to kaga sai kai subtract kaga 13 minus 10 sha uku a cikin sha uku ka cire goma kaga sura nawa sura uku to kaga yanzu wannan 3 divided by 5 din nan wannan shine remainder naka 3 saboda nambobin da suke nan wajen sun kare yanzu wannan 3 divided by 5 din ba zai yiwu ba sannan ko babu wani namba da za mu sauko da shi kaga me wannan shine remainder ka kenan ya saura so kaga yanzu sai ka ce therefore uh, ah, 63 divided by 5 is equals to me wannan in remainder 3 in so wannan shine question na farko in muka je question na biyu aka ce divide 89 by 2 so haka shi ma za ka saka 89 divided by 2 so takwas ka kasa gida biyu nawa ne kaga hudu ne so 4 times wannan 2 din ka kana da 8 idan kai subtracting h minus h kaga zai ba mu 0 so 0 divided by 2 ka san ba zai yi ba sai ka sauko da wannan 9 din 9 divided by 2 tara ka kasa shi gida biyu nawa ne kaga zai baka hudu shi ma hudu 4 times 2 kaga zai baka takwas idan kai subtracting kaga zai saura daya so babu wani number kuma anan balantana mu sauko da shi so kaga wannan shine remainder mu ne saura kenan so kaga therefore muna da 89 divided by 2 is equals to wannan 44 din remainder 1 wannan shine remainder din haka wannan shi ma shine remainder wannan shine with remainder kenan so wannan question na uku nan gwanin ku shi ku ansa shi ku ajiye mana ansa ku a comment section mun gode da kallon bidiyon mu kada ku manta ku subscribe YouTube channel din sannan ku danna alamar karrawa da zarar mun dora sabon bidiyo za a sanar da ku sannan kada ku manta duka wannan turai din na yara ne kanana so iyaye da sauran manya idan sun gani za su gani na musu musamman yara da suke primary ko haka zuwa five